Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 12 ga watan Maris shekarar 2018 kan mitoci 16.25.60 a jamhuriyar niger kuma ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya sai kuma alfa radio a birnin kubasin gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. Baba ku makiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar cibiyar da ke aikin tiyata masu lalurar hitsari da ke asibitin Jankwano a Jos ta yi nasarar warkar da mata sama da dubu goma. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirinsa na da rashin ta yi. akwai kuma sharhin jaridun ƙasar najeriya da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum a yau litinin ne sakataren harkokin wajen amurka rex lesson zai sauka a najeriya a cigaba da rangadin da yake yi na wasu kasashe a nahiyar afirka jiya lahadi sakataren lesson ya ci gaba da ziyarar da yake a kasar kenya bayan da ya soke wasu ayyukan da zai yi a can kwana guda kafin nan saboda an ce baya jin daɗi tillerson ya ajiye furan kallo a ginin ofishin jakadancin amurka da ke nairobi babban birnin kasar kenya a wajen wani bikin karama waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji rauni a harin bom da aka kai kan ofishin shekaru ashirin da suka gabata daga cikin waɗanda suka kubuta daga wancan harin suka kuma samu halartar taron karamawan ta jiya akwai josh okindo wanda ya ci gaba da yin aiki a ofishin jakadancin na amurka duk da cewa dukkan kafafun wasu guda biyu sun karye a lokacin tashin bam din okindo wanda ya samu lamban yabo ta gwal domin nuna kwazonsa a ranar da wannan abin ya faru yana aiki ne a lokacin da wannan lamari ya faru yayin da aka kiraya kimanin kashi saba'in daga cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa a saliyo babban jami'ar hamayya ta kasar ke kan gaba da 'yan rata karama amma a yayin da aka fara ganin alamun cewa babu wata jami'ar da za ta iya lashe zaben kai tsaye 'yan takarar sun fara zawarcin waɗansu da za su yi kawance da su idan har ta kama sai an gudanar da zagaye na biyu na zaben fitar da gwani dan takarar jami'ar sierra leone party slpp general julius ma'ada biyu mai ritaya yana da kashi 43.3 cikin 100 na kuri'un da aka kiraya yayin da dan takarar jam'iyyar all people's congress mai mulkin kasar kuma tsohon ministan harkokin waje samura kamara yake da kashi 42.6 cikin 100 dan takarar dai da yana dan takara dai na bukatar samun kashi 55 ne cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada kafin kafin ya lashe zaben a zagayen farko mutane fiye da miliyan uku ne suka yi rajistan shiga zaben na ranar laraba wanda yana ɗaya daga cikin zaɓukan da aka fi rasa sanin gwanin a cikinsa a tarihin wannan ƙasa da ke afirka ta yamma shugaban ƙasa mai barin gado ns bai koroma na jami'ar apc zai sauka ne daga kan karagar mulki bayan kammala wa'adin sa na biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mahukunta na nan amurka sun lashe takobi jiya lahadi cewa babu wani sassauci da za a yi wa koriya ta arewa kafin taron kolin da ake sa ran a yi tsakanin shugaba donald trump na amurka da shugaba kim jong un na koriya ta arewa maimako ma za a ci gaba da matsa masa lamba ne daraktan hukumar leƙen asirin amurka ta cia mike pompeo ya faɗa a shirin talabijin na fox news sunday a jiya lahadi cewa babu wani sassaucin da za a yi ma koriya ta arewa a yayin da ake wannan tattaunawa pompeo ya ce tilas ne shugaban na koriya ta arewa ya bar mu ci gaba da gudanar da ayyukan da sojojinmu suke bukata tare da koriya ta kudu sannan ya tabbatar da cewa za a yi tattaunawa a kan batun raba sojojinsa da makaman nukiliya mai magana da yawon fadar white house Jar sha ya faɗa wa gidan talabijin na abc cewa shugaba trump ya ƙi rungumar manufofin da suka kasa aiki a shekarun baya wato yadda amurka ke nuna sassauci a lokacin tattaunawa kafin a cimma komai ya ce manufarmu ita ce matsin lamba matsin lamba daga ƙawayenmu a faɗin duniya matsin lamba daga majalisar ɗinkin duniya da kuma matsin lamba daga ƙasar china ya ce ya ƙara da cewa waɗannan matakan sun sauya ma shugaba kim jong un tunani da ta biyu kuma suna fata irin wannan matsin lamba wanda ba za a sassauto ba da shi ba zai sa ƙasar ta koriya ta arewa ta sassauta da fi'unta majalisar dokokin kasar china ta jefa kuri'a jiya lahadi wadda ta soke ƙayyade wa'adin da shugaban ƙasa zai iya yi a kan kargar mulki wannan yana nufin kenan shugaba xi jinping zai iya ci gaba da mulki har sai ranar da ya gaji ya gaji ya aje ya sauka ba don wannan sabuwar dokar ba wa'adin xi zai kare ne a shekarar 2023 amma masu kula da al'amuran yau da kullum na cewa ba mamaki shugaban ya ci gaba da mulkin kasar yin gyara ga tsarin mulkin kasar da aka tabbatar jiya lahadi zai baiwa shugaba zai cimma manufarsa a siyasance wanda wannan shine shugaban china na farko da ya samu irin wannan damar tun bayan shugaban na farko mao zedong Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla cibiyar da ke aikin tiyatar masu lalurar yoyon fitsari a asibitin jankwano a jos ta yi nasarar wakar da mata sama da dubu goma da ɗari hudu masu fama da wannan ciwon na fitsari ga zai da babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Cibiyar da ke aikin tiyata wa masu lalurar yoyon fitsari da ke asibitin Jan Kwano a nan jihar plateau ta gudanar da bikin sallama wa waɗanda ta yi wa aiki suka kuma warke daga cutar. Bikin da ake gudanarwa kowace shekara yakan tattaro kan matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari kuma aka musu aiki suka kuma warke don ƙarfafa junansu da faɗakar da duk wacce ta kamu da cutar da cewa cuta ce da ke warkewa kuma suna gudanar da aikin kyauta ne. Ni ce Usaina ba da masu da karamar hukumar Su Tsari shekara talatin da nan da biyar nake tare da shi. Suka rungume ni suka kuma yi min aiki ba wulaƙanci. Ba ni ya ɗauke ya na gode. Ni ne Hannatu Muhammad. Tun da yawan fitsari ya zame ni shekara biyu ne. Allah ya kawo ni a cikin kwat. Yau an yi mana aiki ya yi kyau. Laraba kyari. Lokacin da na samu wannan yoyon fitsari. Mama mai gidana ma ta ce wai ta gaji da ni. Sai mama na ta zo ta same ni ina fama sai ta doke ni ta kai gidan iyayena. To na gode wa Allah da na zo nan a jan kwano. Ya ragu sosai na sai na ci gaba da koyon sana'a na koyon tinki da saka. na Justina Sunday. da na suna gini mutane garinmu in sun gani da wannan yoron fitsari suna ta guduwa na kamar za su jefe ni da dutse ta yi aiki yoyon fitsari ya saya Wasu mata kenan da suka warke daga cutar yoyon fitsari a cibiyar da ke asibitin Jan Kwano. Likitan da ke kula da cibiyar Sandin Langman ya ce cibiyar ita ce ɗaya tilo da ke tara mata masu lalurar da yawa a duk faɗin duniya. Dr. Langman ya ce cibiyar ta yi nasarar gudanar da aiki wa mata masu yoyon fitsari fiye da dubu goma da ɗari hudu. Ya kamata hukumomi daban-daban su taimaka mana domin a wannan wajen aikin yoyon fitsari shine wurin da muna tara mata kowane kowane shekara wanda sun fi yawa a cikin duniya wanda sun sha wahala da yoyon fusarin nan to gaskiya mukan taimaka musu ta wajen aikin fiɗa amma ba mu da isasshen kuɗi da taimako wanda za mu taimaka musu sake gina kamar jari wanda zai taimake su su lura da kansu har ma su iya biyan kuɗin asibiti idan ciki ya sake zuwa a shekaran da ya shige mun yi ma mata har 451 aiki a wannan wurin yawancin kuɗin kuma ya fito daga wajen fistula foundation na california usa muna so mu gode musu kwarai da gaske daraktan da ke aikin mission wanda cibiyar ke karkashin sa tom jesron ya yaba ne da gudunmowar kuɗaɗe da ƙungiyoyi musamman na ƙasashen waje ke bayarwa wajen ci gaban taimakon matan da ke yoyon fitsari. who are praying for you before you come here while you are here and even after you leave. Mr. Jesron ya ce, Akwai mutane da yawa a faɗin duniya da ke muku addu'a kafin ku zo nan lokacin da kuke nan da ma bayan kun tafi daga nan. Ya kuma jaddada wa matan cewa ƙaunar Yesu almasihu ne ya sa suke ba da taimakon. Cibiyar ta kuma rarraba kekunan ɗinki da na saƙa da kuɗaɗe wa matan da suka warke daga cutar don su inganta rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waka da ke zuwa. Ubana da ya haife ni kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo yau na shagiya da ta baba ne wani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne yau na shagiya da ta baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na ka, baba na tambaya hey eh na ka. yo na tambaya. Na so a ce na yi university, takardu na komai na yi quality, in zama dokta ga gida ga infinity. kana nufin cewa da za ka yi security. To ba da la'agai da na ziyarar zamani waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti goma kusan sha uku na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai da rashin tayi akan bar araha ko shakka babu salo garba ne daga nan birnin washington dc ke muku maraba da wani sabon shirin jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yan makonnin da suka gabata shirin ya tattauna da dr lawaya ya habib na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar kano akan shirin babban bankin najeriya na takaita tsabar kuɗin da ake kasuwanci da su a ƙasar. A wancan lokacin ga kaɗan daga cikin abubuwan da ya faɗa a kan sabon shirin na babban banki. Nasarar aikin banki da ya zama ya gane ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi wanda ba sai ka gan shi ba a rika yinsa ta cinikayya da sadarwa da mimmiƙa kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abinda ake kira cash ba wanda shi ake kira cashless policy a rage yawan kuɗi da ake ta'ammali da su a hannun jama'a na wanda za su dinga amfani da su ta kan harkar banki abu ne da kasashe waɗanda suka ci gaba suka fito da shi 'yan shekarun baya kuma suka samu nasara wanda ya taimaka musu su a wannan yanayi na cewa ya kawo wato abin da ake kira security of funds transfer wato akwai abin da ake kira tsaro na yadda harkar kuɗi suke tafiya ya rage yawan barayi ya rage yawan satar kuɗi ya rage abubuwa da yawa to amma nasarar su su a wannan ƙasashen da suka ci gaba akwai abin da ake kira optimal banking environment wato cikakken wato yanayi da banki da ƙasa ta shiga wanda kusan banki ya mamaye ko ina za a iya dukkan wata mu'amala da banki a loko da sako na kasar da kuma wato wurare da mutane suke mu'amala wannan nasarar ita ta sa kasashen da suka ci gaba wato industrial countries suka yi nasara wajen wannan to a ci gaba da tabbatar da cewa masu mu sun fahimtu yau shirin ya sake gayyato masanin tattalin arziki wanda shi ma ana hada-hadar kasuwanci da shi wato malam shehu aliyu ya ƙara faɗakar da mu wannan shirin takaita yin amfani da tsabar kuɗi da babban bankin najeriya ya fito da shi shin menene alfanu ko illarsa a wato shi a kuɗi eh, tun da aka fara mu'amala da takardun kuɗi to takardun kuɗi ba na mutum ba ne na tattalin arziki ne sannan kuma dole ne hukumomin da suke samar da kuɗaɗen nan su bi dokokin kuɗin da kuma ci gaban da kuɗin ya samu to takaita zirga-zirgar kuɗi ko abin da ake ce ma cashless mhm. a wato a takaita a zirga-zirga da su wato alfanun su shine kuɗaɗen in suna yawan zirga-zirga suna lalacewa saboda kowane irin kuɗi aka kera shi akwai iya mutanen da ake tunanin ya kamata ya je wurinsu misali sai a ce takardar naira ɗari biyar takardar naira ɗari biyar ana tunanin akalla mutum dubu hudu ta tashi a hannun wannan ta je ta biya bukata a hannun wancan har ta je wurin mutum dubu hudu to zuwa wurin mutum dubu hudun nan za ka iska cewa za ta je wajen mai kazani za ta je wurin mai hankali za ta je wajen mahaukaci za ta faɗi ƙasa to waɗannan a zirga-zirgar da take yi lokacin da aka ɗiban mata wato velocity ɗin da ya kamata kuɗin ta tafi sai ta lalace to idan ta lalace ta sake zama matsala ma tattalin arziki saboda shi kuɗi banda kuɗin da ake warewa wajen buga shi akwai kuma kudaden da ake warewa wajen eh, lalata shi tunda ba wani abu ne da zaka kwashe shi ka zubar a bola kai ka kona ba eh, wato mutilated currencies eh. to to kaga a kudin yinsa akwai lokacin yinsa a yi da kudi da yawa lokacin kuma da ya lalace a yi da kuɗi da yawa to kaga dole a kula da shi kuɗin shi shi kanshi mhm. amma wurin kula da kuɗin banda hukumomin kuɗi to akwai kuma ɗabi'un mutane shi za aka samar da dokoki na zirga-zirgar kuɗin da kuma yadda in ya zo wajen ka abin da za ka yi da shi amma a to kaga na ɗaya kenan na biyu kuma ana buƙatan wato duka kuɗin da aka yi da naira da kwandaloli su yi amfani. Mm. To in ka kula a cikin tattalin arzikin Najeriya naira ɗin kawai take amfani kwandalolin ba sa amfani a hannun mutane. Yawwa me yasa haka? Idan eh abin da ya sa wato shine hakon farashi ya cinye su a wajen mu'amala saboda ba canjin su ba ƙananan kuɗaɗen misali kana neman naira naira biyu to a ina zaka samu naira biyu a hannun wane tunda mutane a ɗabi'ance sun koma ba sa son waɗannan kwandalolin tunda ba su da wani valu ba su da wani mahimmanci a hannun su to amma idan aka koma ana amfani da su misali a point of sale pos machine wanda shi ne eh, dokokin takaita zirga-zirgar kudin za ka eh. iya cewa an kai kasuwanci na naira dubu ashirin da biyar da sule goma duka kudin sai ka biya ba za a cuce ka ba kai ma ba za ka cuci wanda ka siya ba amma in ka fito wajen inda ba amfani da waɗannan mashin za ka iske cewa idan kai kasuwancin to ko dai kai ga hakura da wasu kuɗi wanda yake na ne a ko kuma shi wancan da kai kasuwanci shi kuma ya haƙura ko kuma a tilasta maka wato ka yi wani abun da baka shirya ba da kuɗin to kaga alfanu na biyu kenan alfanu na uku kuma eh. shine duk inda aka taƙaita wannan zirga-zirgar kuɗi to kai kanka an samu maka da security na kuɗin ka saboda inda za ka yi misali ka ɗauki kuɗi ka yawo da shi ya mm. faɗi ya zube to idan kana riƙe ne da kati wanda za ka yi ta banki ne ko ta wani abu da aka samar za ka iya cewa kuɗin ka nan ko ya faɗi za ka iya komawa ka karɓi katin ka ka ci gaba da shi kaga kai ma an tsare ka haka kuma akwai alfanu wanda yake taimaka ma wato efficiency sauri na samun canji sauri na samun canji za ka iya cewa za a yi kasuwanci ko dan mai mashin ya ɗauki mutum da ya zo ya ce mishi naira ɗari da ashirin sai a nemi naira ɗari uku da tamanin a rasa sai an ta yawo ana neman canji to irin waɗannan abubuwan shi wani takaita zirga-zirga da kuɗin nan yana taimakon kuɗin sannan kuma gwamnati za ta a muhimmanci na a tattalin arziki shine ita gwamnati za ta san yawan kuɗin da ake zirga-zirga da shi a kowane lokaci aka bukata a madadin in kuɗin na ta zirga-zirga saboda al'umma ta kashe kashi hudu ne akwai financial literate wato waɗanda suke da ilimi na kuɗi ɗin kanshi akwai kuma financial illiterate waɗanda ba su ma da ilimin kuɗin ba su ma san amfanin kuɗin ba kawai suna neman shi ne domin wata tunani nasu su kare sannan kuma akwai business literate wato wanda suke kasuwanci da kudin suka san amfani shi waɗannan kuma su ne 'yan kasuwa waɗanda suke practical akwai kuma business illiterate wanda ba su ma san amfanin kuɗin ba in yanzu ka ba su miliyan goma to za su koma cikin gida ne su haƙa rami su ije miliyan goma nan saboda ba san abin da za su yi da shi ba to idan gwamnati ta kawo wannan tsari gwamnati za ta kiyaye kuɗinta sannan za ta san abin da ya kamata yawan kuɗin da ya kamata ta samar da yawan kuɗin da bai kamata ta samar ba lokaci lokaci sannan kuma zai taimaka ma eh, wato eh, su kansu bankuna waɗanda suke iya arar da kuɗi su da kuɗi za su zauna a cikin bankuna na wani lokaci madadin su ta zama a wajen tattalin arzikin eh, ƙasa. E to to malam shau duk kana na fahimta cewa duk waɗannan alfanu ne. Amma kuma shin ƙasar yadda mutanen ƙasa kamar mutanen karkara ta ya wannan zai zama alfanu wurin su su da suke ba su san ba su san kati ba na kuɗi eh wato shi ne ainihin karkata eh. maka mutanen wato kamar financial illiterate kenan eh, eh. waɗanda na ɗaya ma ba su da banki kuma banki ma ba su da shi eh to kuma ka san irin wannan shiri dole a ce akwai wasu tsare-tsare da aka yi da dokoki akwai su a nan a kasar da za su kare wannan gaskiya ko da fara shirin akwai akwai matsaloli da suka taso wanda ba ma mutanen karkara ne kawai za su suka zama matsala ba hadda mutanen da ke cikin gari saboda in ka kula ai abu ne wanda aka tsawo da shi a manhaja ta kwamfuta wanda lokaci lokaci ana samun matsala sai ka je ka yi kasuwanci kai kanka da kake da ilimin ka miƙa katinka a cire maka kuɗi su kuɗin ya shiga a wurin su amma kai bai fita wurinka ba su kuma ba su gani ba to ana samun irin waɗannan to amma shi a matsalan a dokokin da ya kamata mm. gwamnati ne ya kamata ta kalli waɗannan kashe-kaso na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan amurka ai kun fi kowa cin moriyar wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa za ka shiga za ka tafi da katin ka na credit card ka je ka yi kasuwancin ka ka tafi daga karkara ma za ka zo birni ka yi ka koma saboda ilimi to amma a cikin ƙasar mu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa da waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna. to da suna mu'amala da banki eh. dole ka je kai ka a banki. Jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba da fatan za ku kasance da mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakonmu na yau Malam Ishau Aliyu da Solomon abu da Cuba Hero Diodone da suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Amma to madalla a da salo garba yanzu kuma ga sharhin jaridun najeriya fara sharhin jaridar namu na yau ne da jaridar da vangard A daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi karin kudin haraji akan kayayyakin barasa da kuma na taba sigari. A cewar jaridar da vangard ministan kudin Najeriya Mrs. Kemi Adiosun ta ce ta bada wannan sanarwa a ranar Lahadin nan inda ta ce harajin zai fara aiki ne daga ranar hudu ga watan Yuni na wannan shekara da muke ciki kuma za a biya kudaden harajin ne da aka yi kari a cikin shekaru shekaru biyu wato daga wannan shekara da muke ciki zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin sai kuma jaridar daily trust jaridar kuma da ta ruwaito cewa yanzu haka rundunar sojan najeriya na fuskantar matsaloli wajen lalata irin bama-baman haɗin cikin gida da 'yan kungiyar boko haram suka bizne a sassa daban-daban na yankin arewa maso gabashin najeriya jaridar dai ta ruwaito babban kwamandan rundunar injiniyoyin sojojin najeriya manjo janar john amulu na cewa ana fuskantar fuskantar matsala wajen lalata irin wayannan bababai da 'yan kungiyar boko haram suka bi ne a sassa daban-daban na arewa maso gabashin najeriya sai dai ya ce rundunar injiniyoyi na sojan najeriya na iya bakin kokarin ta na ganin ta tarwatsa irin wayannan bamabamai da aka bi ne a sassa daban-daban na yankin ita kuwa jaridar the nation ta ruwaito ministan yada labaran najeriya lai muhammad ne yana karyata labaran karya da ya ce ana bazawa a kafofin sadarwar zamani domin bata gwamnatin muhammadu buhari a wani taro da ministan ya gudanar da 'yan najeriya a ofishin jakadancin najeriya da ke birnin berlin na jamus jaridar ta ruwaito minista lai muhammad na musanta irin rahotannin karya da ya ce ana bazawa ta kafofin sadarwar zamani domin da ya a zubar da mutuncin gwamnatin muhammadu buhari duk wa irin kokarin da gwamnatin ke yi na dawo da doka da oda da kuma bunƙasa tattalin arziki da demokradiyya a najeriya karin harajin filaye da gidaje bai da nasaba da zaben shekara ta 2019 wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar disney jaridar ta ce gwamnatin jihar lagos ta musanta rahotannin da ake bazawa cewa karin harajin filaye da gidaje da ta yi a kwanan nan na nasaba ne da kokarin da gwamnatin ke yi na samun kudade domin gudanar da zaben shekara mai zuwa jaridar disney ta rawaito kwamishin kwamishinan labarai na jihar na cewa karin na da nasaba ne da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na kara gina makarantu hanyoyi da kuma gina al'umma a ƙarshe sai jaridar leadership da ta rawaito wani labari mai nasaba da kishi da ta ce wata matan aure ta kona gidan mijinta a birnin kebbi sakamakon yunkurin da mijinta yi na yi mata kishiya jaridar leadership ta rawaito cewa ita wannan mata mai suna zainab ta kona gidan mijin nata ne mai suna yunusa bayan da ta samu labarin cewa a mako mai zuwa ne zai mata kishiya kuma wannan kishi kumallon matan ne yasa uwar gida ta banka wa gidan mijin nata wuta kamar da jaridar leadership ce ta ruwaito da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu babin yanzu jibirin murya amurka daga lagos to madalla a gaida baban jibirin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Muhammad Ali babban rana mai shi'u lokaci zannan Niger da Allah BOA ina son ku isar min da sakona zuwa ga mai girman shugaban kasa dangane da kwangilar da ya ba su a daga kwantagoro zuwa makera magana ta fi sabilillahi aikin nan wallahi ba za su ba su kiran ko mota daya babu ko to irin aiki ne wanda ake yi a a hanyar nan da aka duka shirin da za a yi misi da ƙarya hoton da za a ba shi na hanya da duk wani shiri za su ce ƙarya ce ya ce wallahi iyakar ɗan musulmi kenan komai da a hanyar nan ba mai magana ya ne ya sai da takara suna kira ga gwamnatin saudiya su tuna buɗe kafafen sinima ba shi zai sa a samu kuɗin za a ƙasar saudiya ba su nemi kuɗi ta hanyar hala shi ne mai a kasu shi ne mai hala wani magana ma mai zai ne ya sai da takara ku huta lafiya amurka. To madalla yanzu kuma ga ya dawo da labarai a takaice. A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai sauka a Najeriya a ci gaba da ranganin da yake na wasu kasashe a nahiyar Afirka. Jiya Lahadi, sakatare Tillerson ya ci gaba da ziyarar da yake a kasar Kenya bayan da ya soke wasu ayyukan da zai yi a can kwana guda kafin nan saboda an ce bai jin daɗi. Tilisan ya ajiye furen kallo a ginin ofishin jakadancin amurka da ke nairobi babban birnin kasar kenya a wajen wani bikin karama waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji rauni a harin bom da aka kai a ofishin shekaru 20 da suka gabata a yayin da aka kidaya kimanin kashi 70 daga cikin 100 na kur'un da aka kada a zaben shugaban kasa a salihu babban jam'iyyar hamayya ta kasar ke kan gaba da 'yan karamar rata amma a yayin da aka fara ganin alamun cewa babu wata jam'iyyar da za ta iya lashe zaben kai tsaye yan takara sun fara zawarcin waɗanda za su yi kawance da su idan har ta kama sai an gudanar da zagaye na biyu na zaben fitar da gwani dan takarar jam'iyyar sierra leone party slpp julius mada mai ritaya yana da kashi 43.3 cikin 100 da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye shiryen mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman maladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin john ellison baba ya kuma ne yake sallama da ku sai anjima.